minti 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ta mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. kuma son kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta hausa Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau za mu magana ne akan al'adar buri a ƙasar hausa ki zara amma kuma kamar dai ban ji ki da kyau ba bori na jikin ce kin dai ji da kyau amina bori to fa ko kin san bori al'ada ce na kakanni can baya baya kafin jihadin usman dan fodiyo kuma masu bori sun taka muhimmin rawa a fadar sarakunan kasar hausa akan haka ne wakilin sashen hausa a kwanni ya tattauna mana da masu bori ya kuma tuntuɓi jama'a domin jin ra'ayinsu akan bori a wannan zamanin daga bisani kuma za za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. jama'a wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya tuntuɓi jama'a akan wannan batu domin jin ra'ayinsu. Ni ne Isa mu dai wannan tsafi da mun ka iske tun kakanni da uwaye to kuma mu kuma ba za mu iya gudane shi ba a gabaki daya duka mu dai wannan al'ada mun iske ta tun mu da uwaye kuma ba za mu iya barin ta ba. Ni dai ina imani da Allah na imani da wannan doguwa da muka da gabaki daya aljanu duka wanda muka da na imani tsakanin da Allah gaskiya ne na gaji su da Allah ba ne iya gudu ba ni jare ba ina tare Allah ina tare da su. Muhammadu Salif Al'ada ta bori ni dai ga nau gani ga rayuwa ta sai in ce duk masu yin shi shirka ce su kai tunda ba abu bane wanda a cikin alkur'ani. Bori dai al'ada ce gado ne na uwaye da kakanni yanzu shine mu kuma yanzu kenan gado ya dawo gare mu kakanni sun shuɗe ya dawo gare mu. Muhammadu Salif. Al'ada ta bori ni dai ga nau gani ga rayuwa ta sai in ce duk masu yin shi shirka ce su kai tunda ba abu bane wanda a cikin alkur'ani. Gaskiya takaici bori shi dai haramun ne gaskiya saboda allah da madauki sarki bai so ana wannan abin gaskiya saboda bai cancanta ba gaskiya saboda abubuwa da dama akwai su ciki kyawun ba da gaskiya gare shi ba gaskiya babu magana ba magana gaskiya ce ba shi ne abin wa yadda da shi ba gaskiya saboda yan kakula wurin da aka yi nema akwai matsaloli tare da wannan wurin ni ta zale saboda buri wasa ta muka ta shekara al'ada wanda mun ka iske kakanni da owaye mun riga mun gade ta na wanda ya aminta bisa ga wagga sana'a to wanda bai amince ba kuma saboda buri bisa harakan buri mu ci mu sha ba mu wata sana'a sai ita in mun ci ita in ba mu ci ba ita sabiu adamu na farki na birnin kwani al'amari na bangaren bori ya zan abu ne al'ada ta da kuma na alkur'ani bai yarda da ita ba alharami a ce ko ba haka ba wanda ke yi ubangiji Allah ya ganar da su su bari inda ba harka ba ce ta alheri mu kuma da ba mu yi ubangiji Allah ya kara kare mu dan daraja annabi ko ba haka ba wanda duke yi Allah raba su da ita inda dai ba hanya ba ce ta kwarai da muke dibin harka musu harka bori al'ada ce irin tada wadda ba ta kwarai ba ce ko ba haka ba kenan jiban da muke musu sai dai mu jibe su mu roƙa musu Allah Allah raba su da ita ko ba haka ba inda al'adu ne wanda ba na kwarai ba mai sirri Allah raba su da yi ko ba haka ba mu yake yi kuma ubangiji Allah kare mu ni bakin to magana kenan tattaro mana bayanai akan tarihin al'adar bori inda ya fara tattaunawa da sarkin bori bari mu leƙa birnin kwanne mu ji ƙarin bayani haruna gare ka Ɗaya daga cikin al'adun da ake ci gaba da rayawa a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka shine bori, inda maza da mata ke haɗuwa domin yin kira akan waɗansu aljannu domin samun bukatocin duniya. Na isa a garin masalata da ke cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar domin samun bayani game da harkokin na bori inda na sadu da sarkin bori da ya soma da yin wannan bayanin. Ni an sarkin bori a masalata sannan wagga al'ada ta boyi iske tana min kai kakin ne da uwayi tun cire garin masalata tun cire masalata hakimin masalata wanda an ka kira tare muka tashi tare kakin mu tare suka tashi tare duk abin za a yi wanda shahidai al'ada ta masalata mu sarakunan boyi na ayyan masalata to tare da su muka tashi kakin murta su ta tashi to shi wannan bori da kuke yi me yasa ku kai bori bori ce shi na mun kai kakin ne da wayi gado na mun gade shi kakin ne da wayi. sannan tolar da mun ka tashi mun ka mun ka bude ido mun ka gani mu mun ci mun gaske shi dan mun gani ka kakin nan mu ba su taba taka bori a ce ƙarya bane mu mun iske wannan al'ada in ka tai kai bori ka ji an ce ƙarya na dama ƙarya ta kai babu shi bori akwai shi ne san cin bori akwai shi aljani akwai shi akwai shi aljani ko gobe saboda ganin da har in yanzu addini ya kama ya faɗi to an kasa idanu ana iske shi inda addini sabka. To ya kuka yi ku tsara bori in za ku yin bori na aka shirya bori. Bori abin da wanda aka shirya bori ka san ko shekarun jiya nan ni taro na wasa ta yi takara wadda an ka ce maka a hidda abin dashi ana bincike aljanu shi nuna na sanyi da shigo da shi a a za a samu a samu makari ne likin da shigo sanyi ana tambayar su kuma haɗi su kai in sun ka haɗi da sadaka da suka basu a duka tun da kaga yanzu mun yi wasa sun ba da sadakoki wanda ya kamata a yi a yi tarban sanyi. mulakun da ka sabka da miyagu da sauransu duka waɗanga da mun ka gane duka suna kore wanda amugu sannan sannan ana yi don ƙasa ta zauna lafiya duk wani rikicin da ke tashi duk wanda to sai Allah kawo sauƙin shiga da kawo sauƙin shi suna kariya cikin ƙasa wanda kasan magabata na son ƙasa ga mu ma kansa mu mu da mun ka gadi mun ka gadi tsahi mun ka gadi gado mun ka gadi bori mu ma muna son ƙasa ta zama lafiya to haka muna goyon bayan Allah ya bada zaman lafiya cikin ƙasa ga duk wanda ya ta da tana ubangijin mu Allah dalilin Allah da gado wanda mun ka gada shi sa a sa shi ga hannu a kame bisa ga gado da mun gada ka ce in sanyi ya kama akwai sadakokin da su aljannu wurin bori ka ce kamar da mi aka yi shigo sanyi. To mu abin da suka ba mu sadakoki wanda da ya iya ranar juma'a ana yin tuwo na dawa tuwon da an ka shi hidda aka yi garka kowa ci. Hanyar lahadi ana dawa wake a sa da dawa da hatsi duka da caskube aka yi na bubayu ya an ka na bubayu kai aka yi ba zuwa sadaka kuma kowa ci shi kai sannan al'ada ta ta gado da mun ta kwayo to an ka haka nan nan duk wani rikicin da ka san da gumba lalan lahadi duka to a an kai ta duk rikicin da ka san da shigo da wani mugun aljani da wani alloba duka Allah na kariya wanda yi insha Allah yana zama alheri gare shi to yanzu kamar irin waɗannan abubuwa tun da cikin bori na aka samu su can kamar waɗanda a ƙasashen nasaru abin ya shahe su ko kuma yalla nan na ɗaya masalata ko nan Nijar ɗaya ko ƙasashen babban wata ko kuma duk waɗanda sadakoki ko waɗanda a ƙasashen waje tun da su ma can sanyi zai kama sai sun yi su to waga al'adar sadaka da ka gani duk ƙasar duniya inda ka sa an yi ta duk wata annoba da ka tashi ana na sauka shi ta ta dama kuma zauna la sadaka ta ta kowa wanda ya yi tana mishi amfani da ƙasashen nasaru su yi har ƙasashen nasaru duka har ƙasashen nasaru wanda sadaka an kai ta zama musu alheri muna ya musan tana muna ya musan kamar borin gashin nan ku ɗaya na kayi ne kun taɓa samun kamar irin nasaru ko su jajayen wata ko laraba masu zakkowa su hau bori tare da ku ba a da samun jahuwa ta mai zakkowa ko su laraba ba a samu amma dai nan dai samu samu tun wanda muka yi baƙaƙen mutane dai duka ana samun suna wani al'ada. To ba su da su can ba su da aljannu. Akwai su saboda ba su buɗe idanu sun kawo da wannan ba. Akwai su kuma ko cikin laraba akwai suna al'ada ta aljannu kuma suna jin daɗin ta. To yanzu kamar ƴan an kawo bori sarki kamar ƴan an kawo bori ka ce kuna magana da aljannu wurin bori su ce ga abin da suka so. Shin magana suka yi da su sa laspika kowa ya ji abin da suka faɗi ko waya suka bugowa lokacin da an ka hau bori ana kaɗe-kaɗe bori ya tashi ko kuma wani suka tuwa su kyankyasa ma shi faɗa mataro. To kamar wannan inda in ka zai kama shi magana. Magana ta za kai da bakinka amma ba kai bane iko Allah na. Ba kai bane mutum aljanna zai magana ga bakinka kuma shi faɗi magana kuma magana ta tabbata. An sha'in wannan nan nan cikin garin masalata mun sha'in wannan duk inda aljanna ya faɗi magana. Wanga da ga mun biɗa da shekarun jiya duk inda ya magana an sha sai an ga faɗin shi an sha gani. To muna ɗan sashin borin nan mata ɗaya na ka bori ko da maza yannan yara na yi yi manya na yi wa ka bori wa bori ka yi wa ka yi wa bai. To ka san shi bori in an ce al'ada ta ta gado ka gadi abin tun take ne dawaye ko yaro ya kama dole ai kallon shi wurin nan dole a yi shi a bari kuma aljini shi wadi wadi kaso shi wadi magana wadi a magana gare shi. To kai sarkin bori mun ga wurin harkar bori akwai goge don mun ba mu taba gana ana bori babu goge ba da kidin kwarya da mi dole sai su ko kuma ko kalango na doko ko na orchestra do ina in kira aljanu fi bori ko akwai kiɗi na musamman na bori. To mu dai kaki da liwaye abin da muka sani goge muka sani. In dai wanda dai abori na goge muka sani duk wanda ka ga an jawo an aza shi rashin uwa na aka a ci ka samu rashin uwa ka labe ka a ce kana bori sai ka ɗauko ko ka kiɗa wani kwano ko ka kiɗa wani wani kalangu ka ce bori za ka yi da kayi haka da duk wanda ka ga yayi haka nan ya libe na ka a ce mai dan bori al'adar bori goge a sani kaki da liwaye. Wasu tuwashi aka sa na musamman tun da mun ga mafi yawanci ku yan bori babbakun kaya kuka sa wani yasa ko su ɗaya na aka sa don mi ba sa horhorin kaya ko jajayen kaya ko wasu kala. To jajayen kaya, horin kaya, babbakan kaya duka akwai su ga aljanu duka. Duka akwai su ga aljanu. Wata kala can ma. Bula ko tsanwa ko masara ko miyan goro. To mu ga abin mun sani ni ban ga wata bula ba. Amma dangin baki, dangin wani, dangin ja, dangin saki-saki duka wannan akwai ga kaya na bori. In ga wata al'ada can an yi wata akila ta daban. Mun san wurin bori an yi sarkin bori muna ganin wani biyan gama bori sai mu ga ko an bar kuɗi tunda muna yan yara mun zama mun zuwa mu iska yan dala dala sabi ko tiyoyin kuɗi an aje ko wasu abubuwa mu kamo abin mu mu taho da su ga bayani shi. To su wani ka san masu wannan aje wannan kuɗin akwai iskoki ko cikin iskokin akwai masu dabu akwai masu dabu wanda ka aiki da dabu su ma daban kuɗi duk akwai wannan. Ka san kamar mutane na kowa da abubuwan da Allah azamu shi wanda wanda Allah mai hukunta shi aikata in aikata kuma zai gari dai. To ko gare su a dani wasu maganin suka ba su a ga biyan bukata wasu kuma za su yi maka haɗi haɗin da za su yi maka su yi maka roƙon Allah Allah ɗaya isa kuma zai biya bukata. To yanzu ya hatsarin kamar wanda ya zo iske an kai wani abu an yi buri an aje an aje wani abu ko ta kuya ko ta saniya ko wani raƙumi ko wani jaki ko wani abu shi kamo abin ya fito da shi. To kamar in kai ka ɗauka bisa ga zuciya guda da sunan ka ɗauki alhorma in ka iske masu alhorma nan suna maka alhorma amma in ka yi ka ɗauko waɗanda ba su alhorma tun ko cikin su ka sa ko wanda ba su alhorma wanda ba ka roƙo alhorma su yi in ka ɗauko miyagun kaya za ka ga abin da babu kyau. Ka ce ana ba da sadakoki waɗansu na cewa musamman masu harkar bori wani bihan mutane ana basuwa wurin harkar bori a ce ne mutuwa kaso a magana take. To mu dai ga ta mu al'ada kake ne da kwayi nan nan da masallata mu ba mu taba gani ba ba mu taba gani an shi ne mutuwa an ba aljani ba amma dangin dan bisa kowane iri na wanda shahidai na gado ana shi su dangin wani munzuru dangin wani mariki dangin wani raƙumi dangin wata bisa dai amma dai dan mutum mu taba gani ba saboda namu aljanu ba su unwani da cuta tun tashin kake ne da kwayi sai dai abin da shahi gyara ba su banna. muna yi musan kamar ko da yaushe in mun ji ana bori sai mu ji ana magana doguwa doguwa doguwa shi doguwa ga gudata ko ina cikin duniya ko akwai su dogage ko ina kuma nan me yasa an yi magana doguwa wurin bori magana doguwa dai kaka ji ana ta to ka sai ta doguwa o ko wata doguwa uwa ta ko wata duka uwa ta su kutum da an da aljanu da an ce doguwa an ka ce babako an ka ce jangare an ka ce jijido to an mu ya ka bori an mu ya ka doguwa gudata akwai ga duniya ko dai akwai dogage ko ina ji aina ce maka akwai doguwa akwai jangare akwai ko akwai gigido suna da yawa suna da yawa gare su to yanzu nan kamar yanzu gashi na zaka nan hwa da ka yanzu in ina so in lwatsa wani abu in dogo bori nina aka lwatsa nan da nan bori shi tashi to mu bori kamar mun kace shi bai fito mini kamar kare kamar shi tattusa tusa bai zuwa haka nan bori sai an sai an bi shi na in an ka biɗe shi in ya kai tsawon shekara an ka yanzu ka gani akwai addini wanda muka aiki shi ne bakin mu shi tsawon shekara da shekara yanzu ba gashi mun mun ɗebe kara duka na haƙi duka an ɗebe to sai a biɗe shi in ya shi abin da ya bai kuma kuma sai watan bakwai yanzu ranar watan bakwai in ta kama kuma za mu biɗe shi nan cikin gidan in mun ka biɗe shi duk abin da bin shekara da abin da ka zakuwa ga shekara da ruwan da za mu sabka duka duk zai faɗi. to duk aljanun ga da kuka harkoki da su wurin harkar bori shin nan na suke cikin nijar ko can suke la cikin teku ko maliya ko wace ƙasa ta suke. to ka san ni matsayin na sarkin bori aljanun kowa nauna duk cikin duniya ga ba wuri guda ba to kowane nawa saboda duka abu na wanda ya zama to gayya tauta duk inda jin jiki nan ni ina matsayin sarkin buri na masalata asuban to duk inda jin jiki ni na kowa na dinka ga nau sai in samu matsalar da ya kamata in roka to ba na ba na kowa na roka shi bai bukata duniya ba ko ana ko bangon gabas shi ko ina aljanna yake in kire shi ina son biyan bukata tunda aljanna a hitowa da gabas yace yan maza shi ko mu samu labari aljanna a hitowa da hausa yace shi ko mu samu labari aljanna a hitowa da adalci yace hausa shi ko mu samu labari kenan kowa wuna Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen Haruna da bako na gaba da ya gayyato mana wanda zai gabatar mana. A nasa ɓangaren ɗagel na masalata ya bayyana min yadda wannan al'adar ta bori ta samu asuli amma ya so gabatar da kanshi da mukaminsa na matsayi. Ni sunana Ibro Isu ake ce min amma ana kirana da sunan ɗagel sunan sarauta ta garin. To ita wannan sarauta ta wannan gari menene matsayinta ɗagel ɗaya an ce ɗagel tun shi awwa kenan. Yan an ka ce ɗagel to harka ce wadda ta shahi tsari gadan-gadan. Mu sarauta tamu ta tsahi ce ba wai ta malamai ba ko kuma a ce a taho gote a yi wani abun a'a in aka rige aka ce kaman yanzu in lokaci na ya rige ya yi idan za a yin wani a za a koma bisa ga gadon nan gadon nan shi na zai nuna wanda zai gade ni. muna yin musan ah, shimbori can harko ni yasa aka yin bori. in aka ce maka bori to harka ce wadda yake ta tashi cikin gargajiya ni kaina nan eh, na wayo na taba ganin kamar wanda burin zai kama hauka yake tura buga shi a gabas a bugo yamma a yi gwamnu a yi mai a kasa gane maganin abu to lokacin da suka so a neme su su iskokin su za su cewa to sai an yi musu wasa kamar ta sati biyu wani ya ce ai mai ta sati to yan an kai ta satin nan kuma duk abin da ya ginda ya ce ga abin da za a yi ko ga shekara ko kuma ya ce ga wata da za ta zakkuwa ga abin da za a yi a yi maganin wannan abu to aljanin nan in dai tabbas an yi mishi gyara na kwarai zai ba da kuma sakamako na kwarai shi ma kenan shi bori shina nasaba da iskoki da aljannu yawa aljannu ai suna ke sa a neme su su ke sa da kaji an ce ma bori to aljannun na babu mai zuwa shi hai buri babu aljani ga kai ne mu da ka hau bori wanda babu aljani bisa kanka mun sani saboda mun san abin da a aljani aljani yanzu in zai sabkuwa na nan ga duka in muna nan ga in kai kana harka aljani zaka ji nauyi ya sabka ga jikinka akan haka dole za ka gane cewa in mutum ya taka buri in dai akwai aljani gare shi ga hen shi Tukai gare to kai lokacin nan kai da ke yin harkan nan ta aljanu ka ji abin ya sabka ga jikinka to ni ka ishe dwage mutum shi taka buri shi hau buri aljani na in ya zo da ya zo ya karo fili to wanda duk addoki ne wannan shi kana ganin yana girgiza yana girgiza ko ka ga mutum ya hau wata gina mai tsawon gaske ya sako ya haɗu kuma ya tashi lahiya lau babu wani abin da zai ko kuma ka da ka kamo ice ka da shi ya zama kuɗi wannan sai aljani dan in babu aljanin bisa kanka yan ana ce maka wuya baka iya zuwa kunnan bedi ka murza su su zama kuɗi amma yan aljanin na ya hau ina ganin duk yadda ake son a ƙure shi wajen a ce wani dabu da sauransu to ina ji sai in ce ba a iya ƙure shi in dai aljanin ya gyaru daidai ba a yi mai lalan gyara ba. sai an sawo kiɗin buri aka hawa buri ko kuma kowane lokaci abin na ya mu mutum shahu bori. Akwai aljanun da ba sai ai mai kiɗi ba. Aljani na wanda zai in ya ga matsala za ta tunkaruwa ko ga gari ko ga gidan da yake yana iya ya tako ya zo ya haɗi ya ce to ai hankali ga abu kaza nan zuwa kaza in an ka kyale ga abin da zai aukuwa. Amma maganin wannan abun kare shi ku ta maza maza ga abin da za a yi maza maza a yi shi ko ya ce ayyan yamma gari ko ya ce ai gabas ga gari ko hausa ko adar dai inda ya kamata a zo ai mai wannan al'adar sai a yi al'adar nan da an yi al'adar nan shi kenan kuma wannan abin sai ka daga salon alon ko ya zo ba zai shafi kowa ba ana iya cewa shi bori kamar yanzu dole shi na kama dole ga mutane sai sun yi harkar borin tun da yanzu muna ganin kamar abin na son shi bace ai haruna ina tabbata maka duniyar nan tun da tattahi cikin tsahi da harkar iskoki to ina ganin in kai ka bari wani yanzu na take gare shi yanzu na so ta waye ma wani in kai ka bari yanzu so ya ta waye ma wani bisa kan harkar bori da yanzu in ka ce ba borin ba wani sai ya ce to hira kama bai so shi borin nan da ma maza da mata wa ya shahuwa. Shi aljani ka san ba a mai zaɓin doki sai shi ka zaɓen abi ne da kai ne. In ɗan jariri ya zaɓa to da ya fara takalar da shi ka yi mu da zan muna aikin su dare da rana mun sani dan ka zo kana babba dukka kwanta kana wani gurjeje ne ka ce gori gari ka in babu aljani wannan ba mu ko kallon ka ba mu. Shi borin kenan da ya taso dole mutum zai kama halbe halbe shure shure. Yana tunkaruwa inda zai tunkaruwa yana tunkaruwa kake jin baka san inda kake ba kwata kwata komi ya ɓace ma ka rasa ina ne kake kuma in ka riga ka yi shi to ina ganin wani kana aika kwana biyu ma jikinka bai zan jiki ba to an yi bori na musamman yalla don a yi magana da wani aljani can na gefe na musamman ko kuma dole sai dai in aljanin ya sabu ko na bori ka tashi ko kuma ana iya shi aljanin in ma bai taho ba a dogai don a yi bori. Eh, in ana bi dashi in ana bi dashi akwai yadda za a yi a mace a mace in ana bi dashi ko da baki ko da goge duka akwai wanda za mu yi in har muna son aljanin ya zo mu samu magana gare shi akwai yadda za mu yi mu kuka shi kuma ya amsa muna. To yanzu in kasa da gudu ni shiga yawo nisa yalla waɗansu kaya irin na yan bori ina kuwa bori bori yalla ina yan dogon bori. Ba shi yiwa wannan tunda ba hanyar kata ba Haruna ba shi yiwa an duk ga mutum ya ce ga abin da shi kai tu wannan ka kyale mutum ga aiki ne wannan aikin shi ne nashi ne kuma ba a mai zagi ciki ne amma yanzu kai da baka san harka bori in mun ka ce ka biɗo mini aljana ko ka biɗo badusa ko ka biɗo faɗo mana annan buri ina baka san ma yadda za ka bi ka biɗo shi ba amma yanzu mu in ta kama dole a neme shi in mun ga macen da ba mu iya yadda kanmu in ta kama a biɗe shi ba ka da labari muka biɗe shi mu yi labari da shi kuma shi azamu bisa ga hanya wadda ya kamata wadda za ta hidda mu. Eh. shi wannan buri yalla watakila kamar in muka ɗauki irin wannan karkara taku yalla watakila ana iya ana rike da wani lokaci wanda za a iya wannan lokaci na an ka soma abin. to yanzu haka ina ji sai in ce maka je inda ka zaka garin to da ina tsammani ka tabbatar da cewa har gobe har jibin masalata tana da al'ada tana rike da al'ada ta dan jiya gori na an kai wanda ya zan kamar in mun kai aiki mun ka kare aikin daji an ka kare shi muke ce ma goge na kwasa kara to jiya an yi shi ina ganin da tawa da madawa duka sun zaka da nan kwanne duka sun zaka kauyuka da duk wanda da aka cewa dan kohar dalili na to ya zaka an yi da shi kuma alhamdulillah an yi lahiya an kawace lahiya kowa yana murna wani to wannan tarihin na bori kana ganin yalla shi na da wata fa'ida ga masu Yi ne ko su nasarori da suka samu yau in ba a nasara haruna mutum bai aikin banza in ba a nasara ba a rike shi duk wanda ka gani yana da aljani mai kyau na farko dai ina ganin bai kamata a ce ya samu matsala ba ko rashin lahiya ko kuma wani hali dai na kaka za a yi in dai har aljanin nan yana biyan ka ya kamata a ce a gani ga ka to duk wanda ka san yana wannan harka to sai mu yi godiya mu ce alhamdulillahi gado kuma mun gode mishi muna mishi godiya kamar yadda kakanni da uwaye sun ka rike wannan hanya to mu ma muna nan rike da ita sai dai mu yi mata kwaskwarima ba dai mu da ta baya ba wannan ita ce duk inda za a kira mu an ka ce matsafa to da wannan sunan ne da wannan sunan nan da an ce tsahi aljanina an kawa tsahi da an ce bori kuma aljanina su aljanun nan da ake wa bori yalla suna da wata tasha wadda su canna tashar su inda suka zama sai an yi bori a dogo sannan su taso da tashar su ta wurin bori mun tashar su abinda da mun ka ɗauki aljanun daji in ana biɗar su kenan za su sauko da daji su gari su zaka su ba da labari abin da ake neman su ko yaushe kuma sannan wanda ke da aljannan nan duk inda ya tahi in ina ya tahi aljannan wa na kusa gare shi duk inda ya tahi ya kusa gare da rayuwa ta ta ɓace ya nuna ga abin da yake so to ina ji in dai har yanzu kana bai da shi saura kawa wannan bukata sai ta biya. to aljannun da wurin bori ka bukata su ce ga abubuwan da suka so kamar mashi yawanci mi sun kai tuntuɓa wanda shi suka son a ba su. abin da suke tuntuɓa abubuwa ne waɗanda yake suna da yawa. wanda sun Eh, eh, wanda sun kai yawan tambaya abubuwa ne suna da yawa wasu suna bukatar jini wasu suna bukatar turare wasu suna bukatar zumuwa wasu suna da bukatar gumba wasu suna da bukatar turare ka zo da turaren ka dai inda suke din nan ka yi magana ka yi turaren ka ka yi magana ka ce ga abin da kake bukata in lokacin nan yayi abin da ya rage samu ga abin da zaka zo ka kawo musu wannan shikenan an kare ko ga dokar daji kai kar dai ambaci masalata ka ce ga bukatar da gare ka ko ga dokar daji ni amina nake alfahari ko ga dokar daji ka ambaci masalata ga ga bukatar da kake so to ka zo da idanun ka gani in dai har ya zan kai kana zakkuwa ka ce ka kawo to sai ka zaka ka kawo saboda wasu mutanen da ka zakkuwa su kawo muna kamar alƙawalin da sun ka ɗuka su zo su ce gashi a ba aljana wallahi ni haruna ban ma san ko mutum nona ba wani sai ya zo ya yi ɗuka ta can ga daji ya ce in dai masalata akwai aljana to ina so buƙatar da gare ni ina so a gwada mini ita to in buƙatar nan ta biya ga abin da zan zuwa in kawo nan wurin tushen inda ta to mutanen da ke zakkuwa su kawo muna wannan biyan haruna har ban san ko mutum nona ba al'adun na bori yi sun ja da baya sosai a kasashen hausa a baya bayan na ta la'akari da kutsawar da addinin islama ya yi a cikin al'umma haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai filin mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim. Allah saduwa da ah, zauren mu na kwalama yau kuma muna tare ne da malama Nafisa inda za ta gabatar mana da wani abin sha mai sauki da za mu iya sarrafa shi ta kowane hanya domin gudun ya lalace a haka. Malama Nafisa mai muke da shi wannan makon? To yau za a koyar da uwar gida yadda za ta yi lemun ɗanyen shinkafa da kuma dankali dankalin Hausa. Shinkafa kuma za a yi mata kunu. Shinkafa dai da kika sani shinkafa ta tuwo ɗanyen shinkafa da ake tuwo mm, mm, mm. da kuma dankali na Hausa wato dankali mai zaƙi kenan. Na gani. To lemun shi za a yi to idan uwar gida ta samu ɗanyen shinkafan nan sai ta samu dankali idan tana bukata za ta iya amfani da dabino sannan ga ganki ga citta ga kanin fari ga flavor a gefe kayan ƙanshin da zaki da abubuwan da zaki bukata kenan to yadda zaki haɗa shi shine idan kika samu ɗanyen shinkafan ki kika wanke ta tuwo kenan ba ki wanke ta idan kika wanke sai ki jikata ta bayan kin jika shi sai ki wanke wannan dankalin ki tabbatar kin wanke dankalin nan sosai ba sai kin fere bayan ba za ki iya haɗawa da shi dankali mai zaƙin eh ba sai kin fere ba eh, idan dai kin wanke shi sosai kin cire mishi duk wani datti da ƙasa da sauransu mm. sai ki yayyanka shi ƙanana ƙanana sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafar idan kina son dabino za ki amfani da kwara hudu haka ko biyar mm. ki cire ƙwallon shi ki faffasa shi sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafa da dankali sannan ki ɗauko ɗan cittanki da kanumfari ɗan kaɗan abin da yasa ake sawa saboda ya ɗan yi ƙanshi ki saka a ciki to sai aka yi miki injin markaɗe a nuko miki shi idan aka nuko aka dawo sai ki zo ki ƙara mishi ruwa idan kika ƙara ruwan sai ki tace shi daidai yadda kike son yadda zaki kunun ki kamar yadda zaki kunun zaki haka oh. eh sai ki yawa na hatsi sai ki tace shi idan kika tace sai ki aje shi a gefe guda ki ɗauko wannan sukari naki idan zaki sa sugan ki dan dafa sugan akan wuta eh ki zuba ruwa a tukunya sannan ki zuba sugan mm. idan sugan ya narke mm. sai ki sauke ki bar ya huce sannan sai ki kara tace wannan sugan saboda zaki ga wani zubin akwai datti a cikin suga baya ga datti kuma hikimar dafa suga idan za a zuba a cikin abin sha mm. zaki ji dandanan shi ya bambanta da sugan da zaki zuba kai tsaye kawai eh to idan kika zuba sai ki dan ɗibo flavor ɗinki ki dan ɗiga kaɗan ba da yawa ba wato ɗanɗanon nan ne da ake sawa abin yawa eh ya danganta da kalan da kike so to idan kika zuba sai ki jujjuya shi in kika jujjuya shi za ki iya sa shi a cikin na'ura mai sanyaya abu wato fridge kenan ya dan yi sanyi yadda za a ji daɗin sha to shi kenan kin gama wannan lemu na ɗanyar shinkafa da dankalin hausa. Shudar ganyen kununa ɗanyen uh, shinkawa yana daɗewa yana kwana uku. Yana yi sosai in aka sa shi a firis sai ma ya kwana uku. Mhm. Bai yi komai ba yana yi. haka to eh. shi dankalin muna da zaɓi tun da kin ga a dankalin hausa ɗin akwai kala biyu ya shiga wani jami wani fari eh amma farin aka fi so amfani da shi dan ya fi zaki shi wancan zaki gaba wani zaki ne da shi ba haka ne eh shikenan ki sauraro a gwada a gani saurari saurare baki daya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. su kwarai ba za su